sha uku ga watan ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha takwas na jin sha takwas ko? sha takwas ga watan shida shekara ta 2016 a wannan majalisi ne na ƙur'ani da muke yi da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a watan ramadana a wannan masallaci na sahaba mai albarka da ke kundila a in ba a manta ba muna cikin suratul baqara mun tsaya jiya kan aya ta 134 a yau za mu dora kan aya ta 135 da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى نعم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نعم الله ملوك كيتي وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا duk kiran da aka yi masu a baya na su zo su miƙa wuya su tuna irin ni'imar da Allah ya yi macan kakanninsu da duk abubuwa da aka yi masu su zo su amsa wannan kira da annabi zo da shi maimakon su amsan sai suka ce Allah ya ba mu labarin abin da suka faɗi wa ƙalu suka ce kunu hudan auna nasara ta ku wato musulmi kenan suke gaya wannan ku kasance yahudawa ko ku kasance kiristoci ta ta sai ku shiryu mana wannan addinin da kuke a kai ba shi ne shirya ba ku zo ku zama yahudawa ko ku zo ku zama kiristoci kowane cikinsu shi ya faɗi su yahudawa su suka ce kunu hudan ku kasance yahudawa su ma nasara suka ce kunu nasara sai suka ce ta wai shine za ku shiru to sai Allah ya ba da amsa irin amsar da za a ba su kulka ce bal a'a millata ibrahima hanifan mu muna nan akan aqidan nan addinin nan na annabi ibrahim hanifan miƙaƙƙen addini wanda ba yahudanci ba ba kuma kiristanci ba wa ma kana minal mushrikin shi ko annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba kaga ba shi cikin yahudanci da suka ce a zo a yi ko kiristanci ba shi cikin ɗaya daga waɗancan to har ma mushrikai na makka da suke cewa nasi ne suna kan addininsa Allah ya ce wa ma kana minal mushriki shi bai kasance daga cikin mushrikai ba domin yahudanci shirka ne hakanan shi ma kiristancin hakanan shi ma bautar gumaka ne Allah ya ce ku sake ba su amsa ƙulu ku ce amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukan mana shine alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asba har wa yau mun yi imani da abin da aka saukan ma ibrahim wanda yake kuke cewa kakanku ne wa isma'il da abin da aka saukan ma isma'il wa ishaqa haka nan da ishaqa wa yaqub kakanku kenan wal asbada da jikokin yaquba din wa ma utiya musa wa isa har wa yau mun yi imani da abin da aka baiwa musa aka zai kema musa da shi shine at-taura wa isa da kuma abin da aka baiwa isa ita ce injila don mun imani da su wa ma utiya nabiyuna min rabbihim har wa yau mun yi imani da ma abin da aka baiwa annabawa bayan su sauran annabawa dukka mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba mu rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikinsu mu ce wani mun yadda da shi mun imani da shi wani ba mu yadda ba kamar yadda ku yahudawa kuka yi kuka ce ba ku yadda da isa ba kuka ce ma zina ne wa iya zubilla kuka ce ba ku yadda da manzo ba saboda kawai bai fita cikin ku ba a haka nan kuma kiristoci ku ce ba ku yadda ba da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ba a cikin jinsin ku yake ba to mu dukka amsar da za ku ba su kenan ko da wani karan bacca zai hada ka da bayahude ko kirista ya tallata maka addininsa na jiya ko na yau amsa kenan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min raddihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne zuwa ga shi Allah masu sallamawa ne addinin da ya umarce mu bi shine addinin musulunci to mu masu mai kauyaye, ba ma yahudanci ba ma kiristanci ko ba ma shirka to bi wannan irin munazara wato tattaunawa da amsa an kira su an kira su maimakon su amsa kira a'a yanzu ma su ne za su kira ku zuwa ga addinin su kuna fahimta da kyau duk da mun ce yahudawa ba fasa ba wata ƙungiya da za ka ji ta yahudu ta fita tallata yahudanci ko a yammacin duniya ko a gabacinta babu duk duniya nan ba inda za ka ce ga yahudawa sun zo talla yahudanci saboda me su sun ce wannan addini na jini ne in kai ba ba yahudi ba ne ta hanyar jini ko kai ba abin da ya haɗa ka da su ko da za ka yi rikici ka ce kai za ka yahudanci to fimanka kake a wurinsu kuna fahimta amma su na zamanin manzo sai suka tallata suka ce ku ce ku yahudawa ne kuna ganewa ko ko su suka ce kiristocin ku ce ku duka Allah ya kore ko daya a'a muna nan kan aƙida nan ta annabi ibrahim ita ko aqida ce hanifa wato shi annabi ibrahim shi na kira shi hanifan muslima shi shine mai bandare ma duk wani addini in ba na gaskiya ba wannan haka aka siffanta annabi ibrahim da shi kuma ita ce aqidar da ya gadan fa manzo sallallahu alaihi wasallam wacce a kanta annabi yake al'ummar sahabbansa duk akai suke Allah ya tabbatar da mu akai wata aya da ibnu kasir ya kawo wacce take daɗa fito mana da aƙidar su yahudu da nasara mu dai ga aƙidar mu mun ji ga yadda take ba aƙida ce koyayya ba ba a hana kowa a kiran kowa ake ga yadda take kun gane sannan aƙida ce ta yadda da dukkanin manzanni da imani da duk abin da aka sauka masu amma su a can cikin suratun nisa'i sai Allah ya ce yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rasuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا حتى الله يتي وتوسو يهود كنان ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله سنة ƙoƙari بمبان bambance كان الله دمان manzanninsa su ce wani sun yadda da shi wani su kashe shi wani su yi mai sharri su yi mai ba abin da ba sa yi annabin musa ku duba shi karan kanshin wani shari ne ba su mai ba hmm? ya yi hallazina amanu la ta kunu na aro musa babar ra'ahullahu min qalu suka yi mai shari suka ce wai gwaiwa gare shi Allah ya barrantar da shi ba irin sharrin da ba su yi mashi ba ku duba tafiya ya miƙaci kan ya dawo sun tafi sun kama bauta ɗan maraki ya ce su ce mai wannan ya kawo su karyata su wannan ba yahude ne yan uwa haka shi yasa duk wanda zaka ga bai bi hanyar manzo ba kai tsaye to ba sa sai kaga goggobe goggobin irin aqida gudanci tare da shi Allah ya tsare mu kaga a wannan aya suna kokarin su rabe tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna sukan ce nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din mu muna imani ne da wani sashin mu kafirce mu wani uriduna an yattakhidhu na zalika sabila suna so su riƙe ta hanya tsakanin haka imani da manzanni gaba ɗaya ko kuma kafirce musu gaba ɗaya a wata hanya tsakiya mun yadda da wasu mun kafirce musu, wanda kuma wannan ba imani ba ne yanzu da za ka yi imani da dukkan manzanni sai kwaya ɗaya ka ce ba ka yadda da shi ba ba ruwan Allah da imaninka kuma yadda da kyau sai ka yadda haka nan abinda aka saukan masu na wahayi da za ka yadda da saura ka iya da ɗaya wannan rashin yadda ya kafi taka wannan shi yasa sai Allah ya kira su ulaika humul kafiruna haqqa waɗannan su ne kafirai na hakikanin gaske kun gane da kyau wata rana kamar yadda ya inganta cikin hadisin bukhari wato hadisin abi huraira kenan yace kana ahlul kitabi ya ƙara'una taurata bil ibraniya wato yahudawa sun kasance suna karanta wato a taura da yaren ibraniyanci wa yufassiruna habil arabiya sai su fassara su tarjama ga larabci li ahli islam wai suna kokari su kira musulmi dan su gane yahudanci su shiga wannan na zamanin manzo kenan banda na zamanin yau ko kamar yadda na gaya mana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم kada ku kare wato kada ku gaskata ahlul kitabi kuma kada ku ta su abinda za su zo suna gaya maku littafin su sun hargitsa shi akwai gaskiya a ciki akwai karya kuna ganewa da kyau wa qulu ku ce musu kawai in suna wa'azin su ku ce amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum mu mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukan mana ko mun yi imani da abin da kuma aka saukan maku na wahayi da aka ban mu Musa aka bai wa Musa ko Isa alaihi salam amma ba abin da kuka hargitsa kuka cakuɗa ba ko fahimta amsa da za ku ba su kenan wannan zamanin manzo kenan to balle yanzu da suka hargitsa ta in ka ɗauki Bible na hannun Kiristoci yanzu sun hargitsa shi sun bata shi ba wai shi aka saukan ma annabi Isa alaihi salam ba bulus din nan ya zo asalin kiristoci yanzu da kuke ga suna in za su yi coci a sa take kalli gabas ba gabas ke kallo ba to asali shi ya zo ya ce masu ai in za su yi addu'a su rika kallon mahuda rana wanda babu shi a cikin littafinsu ba wani magana alƙibla ina za ka kalla kai addu'a ina babu shi a cikin addininsu ma'ana da inda ka kalla kenan za ka yi kawai shi rana tsaka ya zo ya sa su cewa ku rika kallon inda rana ke hudowa za ku yi addu'a shine dalilin ku ke ganin coci duka suna kallon gabas kuma asali shi ƙarya ya ce kullum ma yana haɗuwa da isa alaihi salam ko isa ɗin ne ya gaya masu cewa ga umarnin da ya gaya masu in za su yi addu'a su rika kallon mahuda rana shi yasa sai ya cire su daga bautar asali suka koma suna bauta ma rana yasa za ku ga kiristoci wasu suna zuwa lokacin hudowar rana suna kallon gaba suna addu'a wannan ranar suke bauta ma domin asalin abin babu shi addini ne da aka hargitsa shi aka cire abin da yake na asalin aka shigar da abin da ba shi ne addinin ba Allah ya tsare mu an ce shi asali ba yahude ne ya shiga cikin kiristanci dan ya bata kiristanci din wannan amsa ce wacce aka saukan ma al'umman manzo tun wancan zamani har yau duk wanda ya zo zai ja da kai zuwa ga wani addinin sa wanda ba na gaskiya ba ku ga amsar da zaka bashi an fahimta da kyau ne Allah ya ce فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا نعم وإن تولوا فإنما هم في شقاق نعم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله ملوكك يتي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به kace masu wato idan fa'in aminu fa'in amanu afwan fa'in amanu bi misli ma amantum idan kuka yi imani da misali ko kwatankwacin abin da muka yi imani da shi ko kuma in suka yi imani da kwatankwacin abin da ku musulmi kuka yi imani da shi faƙari ta da to hakika sun shiryu kinan ƙa'ida ce ba su ai nasu ba a su kansu ne in sun zo sun yi imani da kwatankwacin abin da ku musulmi kuka yi imani da shi shine imani da dukkanin manzanni imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar ba tare da rarrabewa ba sosai ku ce musu faqad ta dau hakika kun shi fa wallau, idan kuwa wato suka juya baya fa inna ma fi shiqaqin lallai suna nan cikin saɓani da rarrabuwa tsakaninsu fa sayakfikahum Allah amma ka yi haƙuri ka tsaya kan aƙidarka kan addinin ka da kai da sahabbanka da al'ummarka fasa ya kafi ka Allah Allah zai isan maka daga dukkan sharrin su da fitinan su wa huwa sami'ul alim shi Allah mai ji ne sannan kuma masani ne sibghatallah wannan abinda aka yi waccan aƙida ta annabi Isma'il wato annabi Ibrahim da abinda aka aiko annabi da shi na wannan addinin shine sibgat Allah rini ne na Allah shine addinin Allah shine addini na gaskiya wa man ahsanu min Allah sibga waye yafi Allah iya rini iya bayar da addini wanda yake mai kyau mai daɗi wanda yake ba abin da ke cikinsa sai insafi wa nahnu lahu abidun mu lallai game da shi ubangiji abiduna masu bauta ne masu miƙa wuya ne masu bauta masani. har yau amsa ake ƙara ba su cewa ga yadda ƙa'ida take fa in amanu bi misli ma amantum bi idan kuka yi wato idan suka yi imani su yahudu da nasara da mushrikai da irin kwatankwacin abin da ku musulmai kuka yi imani da shi na imani da dukkan manzanni da yadda da su da kuma imani da manzo da ƙur'anin da aka saukan masa to faƙari ta dau shikenan hakika sun shirya wannan ita ce shirya duk wata shirya da can suka kira su ba ca suka yi ba me suka kira su ko kunu hudan aw nasara ta hatalu waccan magana ba shirya ba ce wannan ita ce faka ta dau in su sun zo sai imanin da irin wanda ku kuka yi to shine su sun shiryu sai Allah ya ce wa in tawallau in ko suka juya baya tunda musulunci la ikraha fi din kuma wasu kalmar nan ta riga ta hau kansu la amla anna jahannama min jinnati wan nasi ajma'in wannan kalmar ta riga ta hau kansu ba yadda ka iya dai iya wa'azinka duk bayanin, ka duk fasaha, ka duk basirarka duk wani yadda za ka baje masu hujjoji ba fa za su yi imanin ba za su je baya sai Allah ya ce tun suka juya baya ba su cuci kowa ba ko fa inna ma hum fi shiqaq sai dai abin da zai same su shine rarrabuwa shi yasa sai annabi ya ba mu labari cewa yahudu sun kasu zuwa kashi saba'in da ɗaya ya ba mu labari ya ce kiristoci sun kasu zuwa kashi saba'in da biyu kuna ganewa bai rarrabuwar da suka yi suna kan bata nan saboda sun bace sun bar hanyar da aka aiko manzansu da ita sai annabi ya ba da labari ya ce wannan al'ummar tawa ita ma za su kasu zuwa kashi saba'in da uku kuma dukkan kashe-kashen nan suna cikin wuta guda saba'in da biyu sai guda ɗaya ce kaɗai take akan daidai sahabai suka ce su ne suwa ya ce wanda suke a annabi ya ce wanda suke akan abin da nake kai da sahabai na ya jama'a ku wannan stamfi na ka gane annabi ya riga ya ba da bayani za fa a rayuwa ba ashe yau ka zo kai ta faɗa kana cewa kaza kaza a zo a hada a zama ɗaya eh umarni ne yayi daidai amma za a hadin annabi ya ba da labarin sai an rabun sai an rarraba kuma kashi saba'in da biyun nan ba daidai suke ba ɗaya ce daidai sannan ka zo ka ce shi yasa sahabbai da suka tashi ba su ce ma annabi ba waɗanne ne saba'in da biyun da suke ba daidai ba sai suka ce wace ce mai cin wace ce daidai ɗin wace ce wacce mu ma umman bi za mu shiga aljanna ciki ya ba su amsa ya gaya musu muwasafa ɗinta ga siffofinta ga yadda take shiki nan kamar kai ne eh, abubuwa irin na damfara nan da ake yayi ko ga su nan a baje su sai ka je ka tambaya to wane ne wanda ba na damfara ba shikenan kawai wane ne original annabi shi kuma ya gaya musu kalma ɗaya mai sauƙi ya ce su ne wanda suke a kan abin da nake a yau da ni da sahabbaina annabi ba kan ƙwar'ani yake ba ba kan sunna yake ba yana kan wani abu ne daban to yanzu dan Allah idan ka ce kai za ka rai ƙwar'ani da sunna bisa fahimtar magabata sahabbai tabi'ai atiba, to me laifinka tunda annabi ya ce wannan ita ce mai cin wasu rayar abubuwa da aka kirkiro daga baya aka yi wasu abubuwa daban-daban ka ce ba ruwanka da su mai laifinka kuma ya kamata a ji haushinka ya kamata ya yi a gode maka kuma a zo a taya ka tafiya kai ma a tafi tare da kai amma ba a ce za a ji haushinka a ce ka raba kan mutane kai ka raba wanda ya kirkiro ta hanyar ba ta manzo ba shi raba kan mutane ba a duk wanda ya kirkiro ta sabuwar hanya ta daban wacce in ka bi ta gaga ta saba mu ta manzo to in ana neman wanda ya raba kan al'umma shi amma kai da kace a koma kan asali kan tushe mene laifinka cewa muka yi a koma a riƙe sunan nan ta manzo suna na biya ba da labari wani rabo sai ta faru tabbas zai ce al'umma ta sai ta rarrabu kashi daban-daban yau ga sunan firkoki muna gani eh eh. ana mu'tazila khawarijawa shi'a ne wane ne ya ya ya ga sunan ba iyaka dan suna nan cike cikin wannan al'ummar ta manzo amma wace ce ta daidai wanda ya ce suka riƙe abin da ni nake a kai da ni da na. kun fahimta da kyau ke sa malamai suka ce wannan ka'ida ce Allah ya ce wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqa in suka juya baya suka bin abin da ka kira su na wahayi na imani da Allah da sauran manzanni to lalle za su zama cikin sabani me ake nufi da sabani malaman tafsiri suka yi sabani wajen fassara wannan shikakin suka ce shine sassaɓawa za a yi ko ne za'i suka ce duk zai iya daukan kowane duk sanda aka bar gaskiya to wanda suka battan tsakaninsu sai ka same su na rikici ina jin ba ku fahimta ba duk in aka bar hanya ta gaskiya to wanda suka battan a tsakanin su ma sai an same su fi shi ana rikici yau ka ɗauki bidi'o'i da aka ƙirƙira cikin wannan addinin ko yau ka kaddara ka ce to kai ma da yanzu za ka yi ɗariƙa misali ko za ka yi to amma zai ka sami wancan ga tashi wancan ga tashi to dan Allah tsakaninsu kowa ba jan ka zai bai ce ka zo kai tawa tafi wance ce tashi tafi wance ce tashi tafi ko ba ka suke bane to wannan ba shi kaki bane in dai ɗaya ne dan me yasa kowa zai ce tashi tafi saboda shi kaki in suka haɗu isu isu rikici suke kowa cewa yake wato hanyar shi tafi shehin shi da waliyin sa wanda ya asasa abin shine shugaban sauran waliyin ko ba haka suke ba ko wannan daidai ne saɓani za a samu amma da duk an dawo an tattara akan sunnar manzo an rike ƙur'ani da sunna ciki nan kuma shi kaki da inda yake idan ana rikici da gaskiya masu sabani su ce su rufa wa junansu asiri a tare a faɗa da me da gaskiya amma suka koma kuma cin isu isu sai a ta rikici amma za a faɗa da gaskiya a haɗa kai shi ko sunna ko in ce musulunci ba ruwan shi rufe asiri yasa malaman sunna idan wani ya rubutu ya kurakurai yan sai ka ga wani ya yi ya ce wuri kaza da gyara wurin da ka ce kaza akwai kuskure zan nan da aka ce ba haka yake ba kuma shi ne daidai saboda gaskiya ce ba rufa mu juna asiri wai mu tari yau na ya barna kai a rufa mushi asiri a kar a rufa a fito da komai karara a yi bayaninsa saboda haka hanyar manzo sallallahu take to shi yasa hanyar gaskiya za ka same su a haɗe manzo sallallahu da ya je sai mutanen madina aus da khazraj suna ta rikici fi shiqaqin yaƙi yahuda suna da shushuta rikicin suna haɗa su wancan sun haɗu da wancan wancan suna da wani mun karanta wani a baya amma da annabi ya haɗa kansu ƙarƙashin kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sun suka zama abu ɗaya har allah ke goranta musu falau an fakta ma fil ardi jami'an ma allah ta baina qulubihim da zaka ciye da duk abin da ke ban ƙasan nan dan ka haɗa kansu wallahi ba za ka iya ba walakin allah allafa bainahum amma ga sunan yau da aus da khazraj sun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya to yau haka yake in kuna musulunci ba magana wancan kabila kaza wancan yare kaza wancan ɗan dukkan ku musulunci nan da suna heta haɗa ku zama uwa ɗaya uba ɗaya in ka ji har yau ana rikicin kabila da jini da area wallahi sauran gugubi jahiliya ce in musuluncin ake da sunna ta gaske uwa ɗaya uba ɗaya kuke magana wani yanki wata area babu yahuda ne suka kawo suka tsantsanka musulmi dan su raunana su su raba musu su hana musu ƙarfi sai a tsanka ku a ce musulmin nan ba ruwan shi da na nijar na nijar ba ruwan shi da na can amma da kai da arnan can an haɗa ko ba haka suka yi bane ne haka suka yi mulkin mallaka suka tsawon al'ummar musulmi don su hana masa ƙarfi zama uwa ɗaya uba ɗaya tsintsiya makaurin ɗaya kalma nan ta la ilaha illallah wannan shine ainihin aka ba su amsa cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi fi fa sayakfikuhum Allah to duk wani rarrabuwa da zasu yi su kokari su yake ka ta Allah ya ce Allah ya isa maka kuma haka yake hayyau duk wanda ya rike kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya isa mashi sharin masu shari za su yi ta Allah zai iya ba su wata dama don ya jarabta ku amma wallahi Allah in ya isa maku ko kun san yau wanda taimakon Allah musulmi a duniya idan cinye su za a yi da naman su wallahi za a cinye yawan kafiran da ke duniyar nan yawan masu gaba da su kafirai tsintsa wannan ma ba su yadda da Allah ba irin su kasashen China su irin su Rasha su ne fuske da yawa a duniya fa sannan ga kuma kafirai Yahudu yan tsirari sannan ga kafirai kiristoci sannan ga munafukai a cikin ku duk waɗannan masu yaka musulunci ne to in ba taimakon Allah ba kana jin za ka iya furta wata magana za ka iya numfashi a ban ƙasan nan za ka iya ci ka sha banda taimakon Allah to Allah shi ke kare addininsa wa huwa sami'ul alim Allah mai ji ne masani ne duk abin da ake yi ake kullawa dan a cutar da addinin musulunci Allah na ji kuma yana sane yakan yi ma wasu sakin talala don yi ji daɗin kama su gobe kiyama Allah ya tsare mu sai Allah ya ce talla kalmar buga malamai suka ce asalin kalmar an samu ta ne su kiristoci su ne suke abin da ake ce ma baptisma idan aka shiga cikin yau wani ya zama kirista sai a ɗauke shi a kai shi coci sai a kawo wani ruwa wai suna kiran shi ruwan tsarki ruwa ne na musamman shine to sai a yi mutum wanka da shi ko kuma yaro yau aka haifar shi ma sai a kai shi mai wanka da wannan ruwan to duk wanda aka yi wannan ya zama cikakken kirista kenan an mashi wanka da ruwan tsarki an rina shi kina ya zama rinannen kirista wato ba ba kenan Ko irin wannan sai Allah ya radi ya ce wannan duk ne wankan da za a yi ma kirista da wai wani wankan ruwan tsarki sai da kara mai duhu kawai da kafirci babban tsarki da sibga sai Allah ya ce sibgatallah wanka da za a yi maka ka tsarkaka shine Allah ya baka kalmar nan ta la ilaha illallah a haife ka cikin ta ka rike ta ko kuma ba ka cikin ka zo ka furta ta kuma ka aikata ta to ita ce sibga sai talla addinin nan na Allah to shi ne fa addini na gaskiya ba abin da kiristoci suke ba ba abin da yahudawa suke ba sai Allah ya ce wa man ahsanu min Allah sibga wa ya bi Allah iya rini dora mutum akan addini na daidai yau ka dubi musulmi ya musulunci mala za ka gan shi abin sha'awa ko matashi yau matasan nan da ake ta fama da tarbiyya ta gurɓace in matashi Allah ya fahimtar da shi addini sai ka ganshi shi zan sha'awa kowa yana sha'awa yana kauna bahaushe na cewa nagari na kowa mugu ya mace sai kaga kowa na son shi wannan matashin a unguwar saboda me ya kama a gidi ya riƙe ya riƙe sunna amma wancan da ke shaye-shaye yake iskanci a unguwa sai ka ga ba mai so a jingina mai shi ko mahaifin da ya haifai baya kaunar shi a daidai wannan lokacin saboda yana shiga da ba ta da kyau ya yi shaye-shaye ya yi iskanci ya sa kaya marasa kyau to amma idan Allah ya azurta bawa da addini da imani masallaci sahun gaba karatun qur'ani kula da mahaƙin iyaye da na makwabta da kama baki magana mai kyau koyaushe sai ka ga wannan shine sibghatalla sallah ce wa man ahsanu min Allah sibga wa ya fi Allah rini ga mutum ya zama tsaftatacce shiryayye sai wanda Allah ya shiryar saboda haka ba abin da suke shi bane sai ce wa nahnu lahu abidun ku ce masu mu ga ubangiji mu masu ibada ne masu bauta ne masu ne kauya ne na'am mai Allah ya ce قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم نعم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعم الله ملوك كيتي قل كتي مسو أتحاجون نات الله yanzu kuna jayayya ga mu game da al'amarin ubangiji wa huwa rabbuna wa rabbukum ai shine ubangijin Ubangijinmu kuma shine ubangijin ku walana a'maluna wa kuma a'malukum addinin mu da ayyukanmu da duka muka yi suna gare mu kanmu muka yi mawa kuma na ku aikin yana gare ku abinda duk kuka yi wa lahu mukhlisun mu masu tsarkake addini ne da ibada ga ubangijinmu. Maganar magana ja'in ja tunda mun kira ku kun ƙi kun kabe ku za ku kira mu muna jayayya Allah kaɗai za a bauta ma ba wani bai da ɗa bai da to duk maganar yanzu aikin kuna ku ne namu namu ne kuna ganewa ko masu tsarkake bauta ne ga Allah dan ba mai sa mu shirka am na inna ibrahim wa Isma'il wa ishaq wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara ko har yanzu kuna nan kuna faɗin wannan maganar ne kuna cewa inna ibrahim lallai shi annabi ibrahim alaihi salam wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wal da jikokin yaqub din nan kuna nan kuna faɗin kanu hudan au nasara sun kasance wai su yahudawa ne kuma sun kasa ko kuma sun kasance nasara har yau ba ku faɗa daina faɗin wannan maganar ba ba za ku haƙura ba bayan a baya an bayani annabi ibrahim ba naku ku ba ba yahude bane ma kana ibrahim ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman kuma kana minal mushrikin wannan ba an yi ta bane ta kare to har yanzu ba ku daina faɗi ba qul a antum a'lamu amillah to yanzu ka ce musu shin wai ku kuka fi sani ko ku Allah a antum a'lamu amillah ku kuka sani jingina ma annabi Ibrahim da wannan manyan annabawa addinin ku naku ne ku kuka san haka ko ko Allah da ya turo su Allah da ya halicce su Allah da ya aiko su da sako ku kuka fi sani ko Allah kun gani yadda Qur'ani yake ko saboda haka sai aka ba su wannan amsar aka ce wa man azlamu mimman katama shahadatin indahu min Allah wai wa yafi zalunci ne sama da wannan da ya ɓoye wata shaida a wurinsa wacce take daga Allah ya ya bashi shaidar cikin littafin sa cewa manzon nan gaskiya ne zai zo ga siffofinsa ga komai to waye fi zalunci ne saboda wanda ya koya shaidar Allah a kansa shaida ce ku nan littafin ku ku ya kamata ku wuce gaba wajen tallata addinin da manzo zo da shi ku ce ai ga hujjoji ga dalilai mun karanta a littafin mu shi zai bayyana karshen zamani mun imani da shi ko ya kamata ku ci gaba wajen dafa masa amma sai kuka koya wannan shaidar to sai Allah ce wa fi zalunci sama da wannan ga shaida ka santa ka saka danne wa fi su ma'ana ba wanda ya fi su zalunci kenan kuma Allahu bi ghafilan amma ta'malun saboda haka Allah ba marafka marafkani bane game da abin da kuke aikatawa na ku kafe ku ce za ku ci jayayya game da ubangiji kan abin da kuke ba daidai ba maimakon ku zo ku bi ku miƙa wuya sai ku zo kuna jayayya da musulmi sannan kuma ku ɓoye shaidar da Allah ya ba ku na cewa shi ɗin shine manzo na ƙarshen zamani ko Allah bai rafkana ba duk ya san abin da kuke tilka ummatun qad halat. waccan al'umma da ake mana bayanin ta annabi ibrahim da isma'il ishaqa yaqub dukkan su da su da al'ummomin su da abin da suka yi kad khalat sun riga sun shuɗe sun wuce laha ma kasabat abin da suka aikata sun aikata kuma nasu ne kuna fahimta da kyau walakum ma kasabtum kuma haka abin da kuka aikata naku ne kuka tsorwarta ba za a tambaye su aikin ku ba kuma ba za a tambaye ku nasu ba kuna fahimta wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba game da abin da suka sance ya amadu da suna aikatawa al'ummomi ne da suka zo suka yi su manzannin suka isar da sako suka da al'ummar su suka yi abin da suka suka shuɗe ko kuma yanzu yahudi na zamanin manzo da kiristoci da mushrikai da wanda duk ake magana da su to kuma ku ta kanku aikin ku in kun bi manzo to na ku ne in kun fandare kun ki to wuta fa tana nan wancan daban ku daban saboda haka kuma ku daina tambaya game da su kuna cewa suna ku ne ku kaza su ma kan addinin ku suke ba daidai bane kun fahimta wato kamar jayayya ta kai jayayya kenan ake gaya musulmi kamar da ibnu kasir yake faɗi a nan wurin munazara ce duk akan tauhidi fi tauhidillah wal ikhlas lahu wal inqiyad wattiba'i awamirihi a watarki zawajirihi yace duk jayayya ake ta yi fa akan tauhidi kada ta Allah da bauta ko ku bauta ma Allah shi shi kenan magana kenan kiristoci su ja su ce a isa ma shi ma Allah shi ma Allah ne wa iyazu billah su kuma yahudu su ce uzairu shi ma dan Allah ne duk kowane da abin da duk gashi nan duk magana ne na a zo a riƙe Allah shi kaɗai, kuma wallahi har yau haka ne yan uwa in ka ji ana ta kokari a kai ruwa rana magana ne kana magana kan tauhidi in za ka shekara ɗari kana wa'azi akan alwala da tsarki ba wanda za ka rikici da shi da mai bori da mai zuwa wurin boka da masu har abubuwan tsafe-tsafe na yanzu da azalumai na shugabanni da waye ba wanda za ka rikici da shi kowa ya buɗe baki zai ce malam ya iya wa'azi to magana take kan tsarki da alwala ba ce ake ka karantar da alwala da tsarki ba a karantar da su amma ba za su taba hada ka rikici da mai shirka ba amma in za ka taɓo ka ce abin nan da kuke zuwa makabartan nan da kuke kuna ɗaga hannu kuna tambaya na cikin kabari wannan fa abin aikin shirka ne ke to kaji fa ya zo da magana zai raba kan musulmi kaji kuma zai kafirta mutane ba kafirta cewa ya aikin da kuke kafirci ne ko kuma idan bai muku daɗi ba ku daina mana in kun je makabarta ku rika yin abin da annabi yake yin yaji ku yi masa addu'a sai ku daina abin ba shi kenan ba abin rikici ne ai cewa aka yanku kai musu kuka ja kuka ja in ja inda dukkan ku ne aka ce farduhu ila Allah wa rasul sai ku mai da abin zuwa ga Allah da manzonsa ku dawo kan Qur'ani da sunna mene gaskiya ku da kuka ce zuwa makabarta a rika roƙon na cikin kabari a ce zai ma wani abu mun ce shirka ne ba daidai bane ko kuma kuka ce tawassuli ne to sai a zo a baje abin a babin ilimi a bude qur'ani a bude sunna a ga shin annabi na zuwa makabarta roƙo ni sahabbansa suna zuwa su roƙo ni di akwai wannan to da suwa muke koyi ne to tunubin ko da su ne shi kenan kaga sai ka bar abin ka dawo duk mu tafi tare ko an fahimce ni kai ma mai zuwa wurin bokaye da malaman tsibu da me ba daidai bane zai iya kai karshe ka me laifi ai malamai ne su suke taimaka mana malaman tsibbu ne kasan tsibbu daga ɗibbu aka samu tsibbu ɗibbu mana wato ainihin likitanci kenan ko to sai ka ce a'a ai abin da wannan bugun bugun ƙasar da suke da da'awar sanin gaibi ba daidai ba ne an fahimta da kyau ba daidai ba ne to irin wannan sai a zauna a tantance waye ne yake kan daidai ba shi din aka bi daidai din aka bi gaskiya aka bi shekinan sai a ci gaba da tafiya amma sai a ja a kafe a ce wannan wa'azi yana raba kan mutane yana kawo abin nan to kaga wannan ba haka ake ba yan uwa kullum abin da muke so mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wannan aya malamai suka ce duk maganar da take tana nuna yadda idan wani zo ya ja kai ka ja to sai ka gaya mashi shi kai abin da kake akai kuma wancan abin da yake kiran kan kai fa ba za ka bi ba shi yasa can wata aya ibn kasir ya da fassara wannan da wannan inda aka ce wa lana a'maluna wa lakum a'malukum ko wato inda yake bara'a kenan yace wa in kazzabuka fa qul amali wa lakum amalukum antum haka ne ah. eh wato in suka karyata ka to sai ka ce da su qul amali wa lakum amalukum aiki na fa nawa ne kuma na ku ne abinda kuke antum bari'una mimma mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu ku din nan wato masu barranta ne game da abin da nake yi tunda ba za ku zo ku bauta ma Allah ba shi kadai ni ma mai barranta ne game da abin da kuke na shirka dan ba zan bauta ma wani ba in ba Allah ba kamar kenan in abu ya ja tira to shi kenan sai ka tsaya kan aqidar ka shi kuma ya je ya tashi la ikraha fi din amma ya ta kokarin ya ce shi zai ja ka yanzu matsalar da ake samu kenan da matasanmu da ake tafiya harkar nhs ɗalibai kenan ƙungiyar ɗalibai musulmi a universities da duk haya in wato isu da ake da su za ka ga ɗalibai suna da kishin addini kuma ba sa ƙoƙari su tasirantu da ɗalibai wanda ba su da tarbiyya a sai dai su su ta ƙoƙari a tasirantu da su amma yanzu abin nema ke lalace in ka je su yanzu ka ce wai ina ƙungiyar ɗalibai musulmi ne nema take ta lalace ta narke ina suke wa'azin da da ake a kira malamai masu aƙida a zo a yi ɗalibai wa'azi a yi masu caji na aƙida dan sai ga duk babu nema suke su narke su lalace saboda me waya ana ce musu karka ka zafin abin nan karka zama in kana cika zafi sai a kokari a ce kai dan ta'adda a ina ka faɗi wannan kowa ba ya san wai dan ta'adda ba ka taɓa ɗaukar makami ka taba rike reza ko ko takobi ko abin nan ai an san su yan ta'adda rike addini da kishi da addini da kira kan addini shine ke nuna ta'addanci yanzu yaran mu da suke makarantu gaskiya kishin addini irin na da yana nema ya lalace a kira sallah ga matasa ba su damu a yi haba haba a cikin wurin sallah ba ba maganar lakcoci masu da ruhi na matasa da da cusa musu san addini ya kamata a gyara me ya wannan wai ka a zarge su sun cika kishin addini to ba haka ake ba in ka kare aƙidar ka karke da wani ya ruguza maka ita aƙidar ka ta sunna ta riko da hanyar nan ta manzo to kai kokari ka jawo matasa kafin ka gama university ka ɗalibi nawa ya fahimci sunna ta hanyar ka ɗalibi nawa ya gane abin da yake ba daidai bane hatta karatun kan shi tsaye karatu ya fahimce shi karatun da ya je yi din nawa ɗalibin da ka ɗora kan hanya haka ya kamata ka zama ba kai ka je da aƙidar ka ba kana shiga university ka je ka narke ka lalace wannan ya saba ma wannan magana wacce annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya mai ya faɗi cewa ka je da sunna a hankali sai ka narke baka damu da ke sallah kan lokaci ba ba ruwanka da mata sai da ka shiga sai kuma ka fara mu'amala da yan mata kai ma daga nan shi kenan sai ka narke ka lalace wannan ya saba mai wannan aqida ta Annabi Ibrahim aqidan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wata ayar aka ce fa hajju ka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ wallahu basirun bil ibad cikin ali imran kenan don ana da nuna mana yadda ake idan ja'in ja'in ya kai fa in haduka dan suka ja'in ja da kai suka yi musu da kai fa qul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba kace musu ni na mika fuskata da kaina gaba ɗaya zuwa ga Allah da ba wanda duk suka bi ni mu tafi mu bauta ma Allah kenan wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin ka ga ma waɗannan da aka ba su littafi su ne hudu nasara da su da wato ummiyin mushrikai kenan ka ce masu a aslamtum shin wai yanzu ku kun zo kun mika wuyan hmm? fa in aslamu in sun mika wuya fa kadita da to kenan sun shirya sun kubuta daga wuta wa in tawallaw in ko suka juya baya fa inna ma alaikal bala Ku aikin ka isar da sako ma'ana ba ka sassauta ka bi su kan aƙidar su ba maganar sassautawa aƙida da yawa ake ta kira ta qarabul adiyar tana nan ƙungiyar ce an kafa ta yahuda suna su ɗinta a duniya ta qarabul adiyar shine a zo a ɗan hahaɗu na tattaunawa ana binnan tsakanin kiristoci da musulmi da yahudawa da ma koma waye cewa ai duk ajinan Allah ne ku na gaba da juna duk ajinan nan Allah ne wa ya ce maka yahudanci wanda yahuda suke dinin Allah ne yanzu wa ya ce maka kiristanci dinin Allah ne inna dina inda Allahi islam kuma wa ya ce maka wai yanzu ke ba za ki gaba da ba yahude ba saboda bayan duk ayin da muka ceto da kudin nan inda yana nan kan yahudancin shi yana kuma fada da addinin musulunci wajibi ne ka gaba da shi yana kiristancin sa yana gaba da addinin ka bai da qur'anin ka ba da manzon ka sannan kuma zuciyar ka ji kana son shi eh ka so shi cewa ka kira shi zo shigo musulunci sannan irin zama wannan na larura ya hada ma kasa to a zauna abubuwan da suke na maslaha na tare kowa ya san kowa na da haƙƙi akan abin ba wani da zai ce na wane ne kaɗai ban da wani ciki na irin wannan yarjejeniya a zauna a yi ta amma ta bangaren aƙida a ce babu alwala wal bara wannan aƙida ce ta banza ake nema a kawo ta a zare mu musulmi ya rika jin shi ai ba komai ba komai duk ɗaya ne ko ba shi ake so ba yanzu ko babu wannan yan uwa saboda haka sai aka ce mu manzo ka ce masu ne aiki na isar da sako wanda ya bi falillahi alham wanda ya safa wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne game da bayansa duk halin da suke ciki na wato fandarewa Allah yana sane kun fahimta da kyau to wannan shine karshen shi mujalladin da ke hannuna za mu shiga sabuwar magana kenan ko da sauran lokaci to bismillah سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب نعم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم نعم الله ملوك كيتي سيقول السفهاء من الناس wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su ga barin alqiblar su wacce suka kasance a kanta qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce masu mahudan rana da mafadarta duka aina Allah ne ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma Allah yakan shirya da wanda ya so zuwa ga hanya mai kakkiya wato hanyar nan ta musulunci wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya ce haka nan muka sanya ku al'umma mai wato adala shine wasaɗan kinan al'umma ya tsaka tsaki ya ce kunu shuhada ala nasi dan ku kasance masu shaida ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma manzo ya zama mai shaida a ku? wa ma ja'alna li qiblati allati kunta alaiha illa li na'lama man yattabi ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibai wato ba mu sanya ka akan wannan alƙibla wacce kake akan ta ba wato muka canza ka daga wacce muka mai da kai waccan kenan illa li na'lama man yattabi ar-rasula sai dan mu san wanda zai bi manzo bi na gaskiya min manyan ala aqibai da kuma wanda zai juya akan digadigansa ya ridda kenan ya bar addininsa wa in kana lakabiratan illa ala alladhina hada Allah duk da mun san cewa juya alƙibla ɗin nan da aka yi wata babbar jarrabawa ce mai girma ba wanda zai kula da ita ya iya samun wannan jarrabawa ya ci illa ala alladhina hada Allah sai waɗannan da Allah ya shiryar su ne za su miƙa wuya su san duka su abin da Allah ya ce a yi shi ake kawai ba son zuciya ba ne وما كان الله ليضيع إيمانكم har wa yau Allah bai kasance zai tozartar da ladan sallar ku da kuka yi akan wata da kibla ba kamin ku koma kan wata shine imani anan inna Allahu bin nasi la rahim lalle Allah bin nasi game da mutane la rahim mai rangwame ne mai tausayi ne mai jin kai wannan ayoyi in muka ji su za mu ga ana mana maganar tahawilul qibla wato juya al-ƙibla. me yasa bayani kan ta nauyi yawa ya faɗi malaman tafsiri suka ce saboda tahawilul ƙibla shine hukunci na farko a baya kun san mun karanta aya manan sa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ko ba wata aya da zamu shafi hukuncin ta ko karatunta ko kuma duka ɗin face sai mun zo da wacce ta fita alkhairi ko kamata to hukuncin da aka fara shafewa a musulunci shine hukuncin da ana kallon baitul maqdis yanzu kuma aka shafe aka ce a koma kalli ka'aba to wannan sai ya zama wani abu kuma da za a yi ta ce ce ku ce kamar yadda tun a can muka yi magana cin cin danko aka ce har da su kaji yanzu ana maganar ku musulmi iku iku ne yau ku kalli nan ku sallah arewa domin madina baitul maqdis tana arewa da madina makka kuma tana kudu da madina to yau an ce ku kalli nan Allah ya ce ku kalli nan ku sallah ku musulmi ba ba ina ruwan yahudawa su sun ma musulunta ne ina ruwan kiristoci ina ruwan mushrikai ku da ku ku ku ake maku magana ku ake sauka ma wahayi ko yau ku kalli ina arewa gobe kuma ku kalli nan to ina ruwan wani wanda ba cikin ku amma saboda shari irin na yahudu sai suka sami kafa suka kutso kai shi sa ibn kasir da ya zo ya ce aka yi ta sabani wai suwa ake nufi ne da sufa sufaha'un nan wawaye farkon ayar kama a faɗi bayanin sai da aka siffar sasu da siffar mai wauta wawaye sai ya ƙulu sufa haƙu da sannu wawaye za su ce to su waye wawayen nan ibn kasir ya ce kamar shi mujahid cewa ya su ne ahbar yahu su ne malaman yahuda su ne wawaye in aka juya alƙiblar nan ka koma can za su zo su yi ta surutu shi kuma suddi cewa su ne ma munafukai munafukai suna nan dama su ba da suke da musuluncin ba neman kafa suke su zagi addinin su zage mai addinin malamai suka ce a'a wasu suka ce ai su ne mushrikul arab kamar yadda zajjaj shi haka shi wannan ya rajaha kuma wato ainihin shi ma imamul qurtubi wannan ya rajaha wannan magana din shi ibn kasir yace wannan magana wasu ainihin sai qulu sufaha'u da sannuwa waye za su faɗi yace kalma ce fa mai faɗi yahudawan za su shiga Mushirikai na makka za su shiga munafukai na madina za su shiga kuna fahimta da kyau dan za su shiga cikin harkar wawanci Allah ya hukunci su kuma su tsoma baki su ta magana da bata dace ba shi yasa yace duk suna ciki Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi ingantacce hadisin ainihin al-Barra ko al-Bara bin Azib kenan yace Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin salla ila baitul maqdis sitta ta ashara shaharan aw sab'ata ashara wato manzo sallam yayi wata goma sha shida ko sha bakwai yana kallon baitul maqdis yana sallah ko gane da kyau wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibalal baiti amma kullum aransa ransa ya fi sha'awa ya fi masa daɗi a rai a ce yana fuskantar ka'aba amma tunda umarni na Allah annabi zai kauce umarnin Allah ne kuna ganewa da kyau saboda haka wa innahu salla awwala salatin sallaha salatul asr farkon sallah wacce lokacin da aya ta sauka ta tahawilul qibla ita ce sallar la'asar annabi ya fara sallanta kuna ganewa da kyau a daidai lokacin ma annabi na sallah da jama'a yayi sallah da sahabbansa a masallacinsa wani sahabi an yi sallar da shi da ya fita ya tafi can ya tafi unguwarsu sai wuce wasu kiblateni kenan ya san unguwar kiblateni a madina da ya da sai ta rasu sannan suke sallah suna kallon nan ta san madina nan ake kallo ta cika ba ba gabas ba gani suna kallo sai ce kai labari fa ya tabbata ni da ni an yi sallah da manzo an juya an kalli ka'aba yana faɗa masu sai su suka juya gaba ɗaya wato ainihin suka reverse ribas kaga nan ake kallo sai aka juya kenan gaba daya aka dawo aka yi u-turn aka koma ana kallon wato kaba nan take a nan malaman fikihu suke fitar da wata matsala cewa yanzu ni ne na zo garin ku ban gane alƙibla ba ina zaton nan ne gabas kawai na tsaya na kabbara ina cikin sallata na yi raka a biyu kai kuma ɗan gari sai ka zo ka saman to ya za ka yi man kenan sai ka gaya man cewa to yanzu fa nan ba kibla ba ce ka yi kuskure ko sallar ka nan ko haka za ka gaya kaga ba haka za ka gayan ba in kana da ilimi na abin da muka faɗi sai ka ce ku kila ma ka ɗan kama ka faɗa ta ala gafata malam ko akara makalla ko alhaji nan ne sai ka ɗan juya ne sai ka yi can sai in zo kalli gabas rakawa ina ne can nake kallon can sun yi yanzu kai da ka sani ka gyara man nan shi kenan shi ma ya yi ba magana in sallah ne isa ko sallah kamar yadda waɗanda juya alƙibla ta same su sun fara sallah sun yi wasu raka'o'in aka ba su labari suka juya suka yuton suka ci gaba da sallah su kuma aka annabi bai ce su sake ba haka kai ma ba mai ce maka ka sako kun fahimta da kyau wannan shine aka yi dai wato bayanin cewa wawayen duka zai iya ɗaukan mutanen madina makka su mutanen makka me nasu me surutun sun shirkai kinan lokacin da da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon baitul maqdis kuna fahimta wurayen da ya dawo kan ka'aba yana kallon ta sai suka rika ce ah to kun gani ya dawo alqibla gida wato alqibla babanmu wa? annabi ibrahim to ku kyale shi a hankali ma zai dawo gida wato zai dawo goma gumaka da shi da dai da yana kala alƙiblar mu ita ce gaskiya to zai ma dawo goma kan da shi kaga wannan har yanzu ana dan samun wasu abubuwa masu kama da wannan ko eh watakila kaga gane sunna wasu abubuwa da ake bida'a ne ba daidai ba ka tattara ka watsar amma yayin da ka fara irin zafin aƙida nan da irin harkar matasa ɗin nan ko watakila iyayenka ma in ka zo yadda kake kawai kai tsaye assalamu alaikum ka miƙa ma baban kanun tsaye ba ana irin wannan ba shi ko baban naka Allah ya sa gane shi kenan bai gare ba kuma ya jira maka da fada sai kuma kake zuwa makaranta kake ta karatu sai ka fahimci da ake mu'amala da iyaye ko ka je ɗakin sai yana zaune ai zama zake ba sai zaka tsaya ba ko sannan kuma sai ka bai da shi to kaga yayin da ka dawo ka gyara da tsaye ƙerere kake tsayawa ka zo za ka zauna kan ka shi sannan ku gaisa da mahaifi to kila sauran yaran ya su ce to ya dawo nan gaba zai rika durƙusawa za ka durkusa to kaga haka mutanen maka suka ce malamin mushrikai shine ce ce ku ce nasu su kuma yahudawa da manzo sallallahu alaihi wasallam da yake kan wato alƙiblar su sai suke cewa to addinin su shine addinin gaskiya kaga yau ma alƙiblar mu yake kallo dama ita ce alƙibla dukkan annabawa saboda haka yau shi ma addinin nan namu da sannu da sannu zai dawo kai shi wannan haka suke faɗi bayan da kuma aka juya aka koma kan ka'aba nan kuma sai suka koma suna cewa to ka gani addinin nashi wani irin addini ne ya ga mutanensa kaza gobe kuma ya canza masu kuna ganewa har sai suke cewa sallar wanda suka yi sallah da kan alƙiblan mu to ya sallar su take shine daga ci aka saukar da wannan aya din wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozarta da imanin ku ba malaman tasiri suka ce imani da ake nufi shi shine sallah kuna fahimta da kyau shi yasa malaman tauhidi suke cewa wato imani kaulan ne wa amalan wa atikada shi imani ta furta ne sannan ka kudirce sannan ka aikata yasa suke cewa sallah tana cikin musamman iman zakka tana cikin musamman iman aikin hajji yana cikin musamman iman Dukkansu, su da za zaka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka kin sallah tana da kuɗi ka ki zakka ka ki zuwa aikin haji musulmi ne kai musulmi ne da annal imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya wannan sako ne shi yasa sai ya zama sallar anan kai sai Allah kira ta imani wato ma kana Allahu li imanakum Allah bai kasance zai tozartar da ladan sallar ku da kuka yi sada kuke kallon baitul maqdis ba ladan kuna nan domin ku ai umarnin Allah kuke bi sada kuka kalli ta bisa umarnin Allah kuka yi yanzu da kuka dawo nan bisa umarnin Allah ne shi yasa a nan wurin wawaye za su yi ta cece kuce za su yi ta maganganu iri iri wato na cewa ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha wai me ya juyar da su gabanin alqibla soce suke akai to sai ka ce musu qul lillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da mafadarta din nawaye ne to shikenan me kuma na ku? da abin nan umarnin Allah suke bi Allah ne ya ce da san su kallina yanzu sai ya ce su kallina ai ku bai kamata ku ce komai ba sun yi abin da Allah ya ce kuma gabar da yamma tashi ce mahudan rana da mafaɗanta ya hadi man ya sha ila sirat mustaqim kuma Allah yana shirye da wanda ya so zuwa ga hanya mai kakkiya saboda haka umarnin Allah sa sau da kafa aikata shi wannan shine shiriya ta Allah kuma ita ce hanya mai kakkiya ko yanzu kun kafe kan cewa ba za ku yi kauya ba ko mushrikai kun kafe kan shirka ku ko yahudi kun kafe kan yahudancin ku kuma kiristoci haka kaga kenan Allah shi ke shirye da wanda ya so annabi da sahabbansa suna kan hanya miƙaƙiya ya shirye da su Allah ya shirye da mu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ga wani matsayi babba na wannan al'umma Allah mun gode Allah ka sa mu ci gajiyar wannan matsayi da Allah ya ba Allah ya ce haka nan muka sanya ku al'umma wasata adala al'umma kamar yadda ainihin kuntum khairu ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa amuruna bil ma'ruf duk waɗannan ayoyi suna na khairiyya ne ga wannan al'umma ta manzo to kun kasance fiyayya al'umma sannan ya tsaka tsaki adala al'umma yahudawa an kira su sun ki kiristoci sun ki mushrikai to ku an kira ku kun miƙa wuya kuna fahimta da kyau me yasa kuka zama adala al'umma litakunu shuhada ala nas domin ku ne za ku kasance shaidu ga mutane gobe kiyama wa yakuna rasulu alaikum shahida bil kasir ya kawo wani hadisi wanda yake ingantacce hadisi imamu ahmad daidai wannan wurin yake cewa wato hadisin da sanadinsa hadisin abi sa'id al-khudri ne Allah ya kara masa yarda ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nuhu nuhun yawmal qiyama za a kira annabi nuhu gobe kiyama da shi da al'umma safa yuqalu lahu sai a ce da shi hal ballagta shin ko ka isar da sako fa yaqulu na'am yace eh na isar wa yud'a qaumahu sannan a kira mutanansa wa yuqalu lahum a ce da su hal ballagakum shin ya isa muku da sako fa yaquluna ma tana min ta ce mu ba wani mai gargaɗi da ya zo mana wa ma tana min ahadin ba wani ɗaya da ya zo mana da wani sako fa linuhin sai a koma a ce manuhu alaihi salam man shahadu laka waye zai maka shaida kai ka sar da sakonka waye ne zai maka shaida فيقول محمد muhammadun محمد صلى الله عليه وسلم wasallam da سسوني su من شيدا قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء في هكذا شيني أسل ونن مجنة الله يجي هكذا مكساك الأمة آدلا تسقى ذلك قال والوسط الأدل كنن إيه wato ainihin una za a kiraye ku na lahu bil da sun ashhadu alaikum annabi yace sai a kiraye ku ku al'umma ta sai ku masa shaida cewa ya isar da sako sannan ni kuma sai in shaida akan ku kuma na isa maku da sako kuna fahimta da kyau wannan shine asalin wannan ayar kinan wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaqa لتكونوا shuhada على الناس ويكون الرسول عليكم alaikum kun ga ayar ai ta fito ko wannan ba karamin daraja ba ce a ce Allah ya samu mu al'umman manzo mu za mu yi annabawa shaida man Allah wato al'umma su su karyata su mu ko mu masu shaida cewa sun isar da sako kaga wannan matsayi ne babba mu kuma annabi ya shaida a kai mu ma ya isa mana wanda ya bi ya huta wanda kuma ya fanɗare sai ya gamu da gamansa Allah ya tsare mu aya ta gaba kautu lokaci yayi to waɗannan ayoyi duka in muka duba kamar da nake na gaya mana cewa waɗannan magana juya alƙibla ita ce bata kare ba a gaba ma kanta za mu tsora insha Allahu maganar yadda aka yi ta magana kan alƙibla yadda duk sanda aka zo da wani abu na jarrabawa to ake so kai kai kokari ka ci wannan jarrabawa kar ka yadda shaidan ya zaka ka shiga wata hanyar ta daban wacce take cin jarabawa ba ce Allah ya samu dace Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Thank you. Assalamu ah, da Allah ya ah, ɗan ɗan bukata. wanda yake cewa zuciyarsa tana raya masa munanan abubuwa waɗanda in ya huta su al'amari ne mai girma wala akwai addu'a da zai yi don maganin wannan matsala to alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah kafin amsa tambaya akwai ɗan uwa masu koyi ɗalibai masu kula da karatuttuka na wannan tafsiri da ma wanda ake na yau da kullum duk sati a wannan masallaci cewa suna da bukatu masu yawan gaske a gaya ma yan uwa ba a san wanda Allah zai sa ko da mai halin da zai taimaka kuma da ɗaiɗai kuma mu ma kwaye abin Allah ya hori masa shi mai aikin ko shi zan ba da kara bayani tun da shi yadda sanin ne damuwarsu wayan uwa sai su ji a matsayin karin mai halittar karatu kai karan kanka ko wani bawan Allah da ka sani mai irin wannan taimakon saboda wannan karatu da ake ɗauka akwai tashoshi da ake da su ba nan cikin gida kaɗai ba irin su misali hausa afirka tv irin su malara irin su ainihin suna tv duka suna son a rika rikodin na karatu tuka irin waɗannan a ajiye su a matsayin data tunda suna aiki 24 hours kuma duniya ce take gani yau duniyar hausawa ainihin munan najeriya malamai alhamdulillah ba za a ce sun wadace ba amma da su amma akwai kasashe na duniya da muke da su hausawa na zaune musamman na afirka wannan wazuzzukan da suke gani su a nan suke samun ilimin su a nan suke samun karatun su, a waɗannan tashoshi canal canal da suke gani to shi yasa in ka taimaka aka yi wannan karatun aka tara shi ka taimaka ya zama sababin sa shi a wannan shi ya ka ilimi ne kuma duk sanda aka amfana ilimin kai za ka tarayya a rana to halin yanzu yin wannan karatu na bukatar abuwa da yawa wajen ɗaukar tattara yin karatun aitayi ana ajiyewa yana bukatar rumbuna ba rumbu ɗaya ba wannan ƙasar haya muna ai abin hajjinsa ake so ana son manya-manya da za a yi ta tsara karatun kuma kuɗi gare shi sannan wannan ɗan abin da su yi nuna ma shi karan kan shi da ke ɗauka karatu na aure shi ko kayan aro ba shi ciyaki ba ya fakatara kuma kuɗi gare shi wataƙila shi zai biya mana kuɗin haka nan fitila wannan da ake haskawa ita ma ta aure ce ba ta kuma ce to kullum dogaro da kayan aro akwai haɗari yadda mai abin ya ce na son kayana to shi kenan sai ka zama cikin matsala to shi yasa muke so a gaya ma yan uwa A ya nuna wasu abubuwa da sun kungiyar ɗalibai dan abin da suke tattarawa abin da suka iya saye ga wani abu a hannuna ga ma wani na kayan ko jidde ne zan ba shi ɗan ƙara mana bayani a takaice abin da nake magana zagayawa da kokon bara da ɗan abin da nake samu yana da shi amfani da irin shaka sai waɗannan amma ba zai isa a sai abubuwan da muke bukata ƙarin kyamara da sauran tarkacenta wanda yana bukatar kuɗin manya to in Allah ya hore maka wani da ka sani mai san irin wannan sadaka jariya din sai ka gaya mashi wasu suna nan suna son alkhairi amma abin da ke damun su rashin gamsuwa da bayanin wa zai wasu kuma abin da sani wanda su ɗaliban nan da hali a sai kayan a kawo ba su bukatar kwallala wurin wannan nake za su bayani sannan kuma ɗan uwa a yi kokari duk inda gobe karatu da ake ɗauka ko ina ɗaliban karatun su suke yaɗa wannan karatun Su suke sanin yadda suke su ɗauka kuma su suke ya ɗashi. karatun da ta sani Allah ya saka masu alkhairi za ka ji ce ƙungiya ta hawariyu wanda su za su je su nemo kuɗi je su biya gidajen rediyo gidajen talabijin su tsaya kuma su tsaye su je yadda ake sa karatun haka duk wani karatuttuka da za ka ji ba shi mai karatun ba bane yake cewa ga kuɗi na a je a yaɗa karatuna ko da yana da kuɗin balle yi da Allah ya taho da ita in maka duba manzo sallallahu shi Allah ya aiko da wannan addini yana da iko bisa ikon Allah ya ba annabi kuɗi ya ɗau kuɗin yi ta ma addini hidima amma ba haka annabi ba sassa madina ke da wuya filin da za a gina masallacinsa ya nuna ka ya ce biya har da sami rijiya ce guda suka hana ruwan ya nuna musamman ya ce biya ya biya har da zo za a tafi yaƙi abdurrahman bin auf ya ce ga dawaki a hau za a tafi yaƙin tabuka annabi ya ce kowa ya kawo dukiyarsa annabi ba yana iya shi allah ya sauka mai da kuɗi ya sa kuɗin kai ta addini hidima amma saboda a sunan abin a san ta yiwu a sami mai karantawa bai da kuɗi sai zama Allah bai san ya tsari bisa haka ba mai karantarwa na karantarwa masu kuɗi suna sirrin ɗin wannan karatun yadda zai yaɗu ba yadda za a yi a gyara addini sai ta hanyar iri. karantarwa ita ce aikin idan manzo sallallahu alaihi wasallam shi karan kanshi an cewa wa ma'alar rasuli illa bala ba abin da ke gaban manzo sai isa da sako kun dan salai bi musaitir illa kun eh ba ka ba ka tilasta samu kowa annabi bai samu kowa to sai waye yau amma in ka faɗi kai bayani mutane suna da hankali suna aunawa sai su ji su gane ne gaskiya su bi da haka Allah yake yada sunna yake yada tauhidi yake yada ilimi na gaskiya to shi yasa bai kamata hukun kasa a gwiwa ba duk abin da za a samar na kayan wa'azin nan a samar da su don a ɗaukar kila wani kalma ɗaya da zai ta sababin wa'azin nan sai Allah shi ya fi shi wani sai gane daidai kai da ka zama sababin ganewar tashi Allah ka iya san abin da za ka samu wannan sai a yi gani a shi. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ah, kamar yadda malam ya bayani a madadin kwamitin ɗalibai suka malam ba da dama da wanzuwa bayani musamman wanda suke zuwa karatu na yau da gobe wanda ake a wani majalisi albarka ni ne bayani kusan wata uku da suka wuce a baya na abubuwan da ke bukata ƙarƙashin wannan yan uwa suka yadda za su riƙa ba da tallafi na duk wata wata alhamdulillah Allah ya saka ɗan uwa da kai masu ɗari biyar ɗari biyu dubu ɗaya har ma akwai da ya kawo dubu goma a cikin azumin Allah ya yi ya saka ruwa da kai a nan aka iya tara kuɗi sai kimanin naira dubu talatin akwai wani mu allah a irin bayanin da muka yi a waje shi ma ya bada dubu ashirin muka tattara kuɗi wurin kusan dubu hamsin har da da ɗan abin da muke da shi a asusun da da ya kai wurin dubu saba'in to a ƙarƙashin bayanin da malam yayi akwai yasa alhaji sai muka siyo wata raba dama a faɗa mutane yana da cikin abin da muke da bukata sai shi ma da da muke bukata wanda namu wanda muka siya a baya lalace kowa ya sani shi ne shi ma ce sai da muka aika da inda aka samu mafi wanda muke A akalla yau wani abubuwa guda biyu cikin abubuwa guda shida ko bakwai da muke bukata sun lashe wani dubu hamsin da dan kaiwa yau da komowa da ake yi shi kusan wata dubu a da ta ba a ƙarshen wannan jiya shi wanda ya tafi kaduna mun sashe mana bincike na sauran abubuwa da muke da bukata akwai fitila ta zamani wanda ita take tafiya da wannan kyamara ta mu guda daya irin wannan mai farin fitilar da take bukata ne a sola a nan da muka tambaya ce mana fi guda da naira dubu tamanin da tribe of ɗin a dubu da biyar sashi amma a can an samu sauki za a iya samun ta a naira dubu sittin dubu guda daya in ma dan abin da zai faru ba zai wuce abin da zai kai wani abu mai yawa ba sai muka yi tunanin aka samu guda biyu ɗaya ta malam ɗaya ta mota ta samu nan an samu ƙari kuma ta sa can ɓangaren kowa sun yanayin kitan da muke da su ba sa iya rasa mana yau da muke ɗaukar a karatu ta kanayi da ake bukata saboda haka muka yi lissafi guda biyu za a sami dubu biyu da sittin za a iya sayan guda biyu ke maimakon da dubu da biyu to guda biyu ne muka sa kuma uku ta samu ya samu sai kuma shi kamar yadda ma ya faɗa wannan aro wani in jarida maka maka masu kama kuma kun san ko da za su yi karɓar kayan su ne wanda ke jarida rediyo ake sawa shi ne shi kuma kuɗin da yana da mutane tsada ko kuma in ce kyau sai kuma lens na wannan kyamara da muke amfani da shi alhamdulillah wannan kyamara da muka siya ba abin da za mu ce Allah sai godiya domin tun daga azumi ba da aka fara karatu banda karatu tukan nan da ake akwai lantoci da malam ko da a shi abdullahi da yaso yake zuwa waje ko kuma shi malam yake zuwa da nan har zare mu je ana aiki da da sauran karatuka da suke da alaka da mu ana amfani da ita amma har yau ko ba ta ma ta ba muna gode wa Allah da ya ba mu sa aka samu mai lafiya to amma a yanzu lesson da gaskiya ya fara samun mun da ma ba shi aka ya kamata mu amfani da shi ba musamman wurin daukar tasiri to yanzu da muka bincika kuɗin sa irin wanda ake bukata kudin sa naira dubu ɗari da tamanin wannan abubuwan guda uku kawai kamar da muka da kudin su ne, ko kuma mu ce guda uku aka sa dala guda biyu shi ne dubu ɗari uku da saba'in sai ƙarin kamara wanda duk wanda suka san yadda ake aikin talabijin na zamani a yau bayan da bayan abuwa na ɗaukar tasirin da kamara ɗaya duk wanda ya sani ana nasa akwai yan jaridu da yawa sun san irin yadda ake ɗaukar aiki musamman na studio aka sa kyamara biyar ma a studio ne amma a irin wannan wurin ne ana buƙatar mafi ƙaranci biyu wanda za a je malam ɗaya mai zan baki daya ba a tattara da kyamara sannan wanda za a karu kan kowa da kowa da gana haɗa shi sannan amfani da da in dai Allah ya kaddara cewa an samu muhimmin yi yana muna buƙatar ƙarin guda ɗaya kafin Allah ya kai mu gani ita kuma da muka tambaya yanzu irin wannan ta a lokacin da aka sayi da naira dubu ɗari biyu ne da talatin zai iya fita amma a yanzu saboda kawo farashi ta nera naira dubu ɗari biyu da hamsin har da driver ɗin da irin lesson da muke bukata a irin wannan baki su wannan shi ne tattara kuɗi naira dubu ɗari takwas da ashirin wannan bai hadar da irin abubuwa da gudanarwa ne da kullum ba saboda an san yanayin da ake ciki wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke da bukata wanda in Allah ya kore ɗan uwa kamar yadda malam ya faɗa ba lallai kuɗin ake da bukata wanda Allah ya kore zai iya in kuɗi sai ɗaya ko biyu ko uku duka ba dai abu da suke da wanda kuma za su iya ba da tallafin da ake ci gaba da shi na yau da kullum musamman na wata watan nan Allah ya saka kowa da alkhairi ubangiji Allah ya mai da ruwa to jama'a Allah ya saka da alkhairi da musu to mai tambaya Eh, yake cewa ɗan ya ce shi yana wasu wasi a zuciyar shi wato abuwa marasa kyau wanda yana ga kamar ya furta su ma ina cin kuka zuciya ba ya zai yi to abin da zai yi da tunanin eh shedan ne ke kokari ya cutar da shi ya daina tunanin ko kuma ya daina zaman da zai sanya mai tunanin galibi zaman banza shi ke sababa dan ya zo ya auri mutum ya zama abokin zaman shi ya zama lokacin cikin hajjiyar nan maka misali mu faro daga kila sallah asuba ko kayi sahur ɗinka ka taho masallaci ka zo kana jira liman ya zo lokacin a kira sallah a yi sallah da kai a lokacin da ya kamata ka yi ɗauko ƙur'ani ya ta karantawa liman a kira sallah ka tashi ka yarda da fajr wannan rakauye guda biyu da ake kafin sallah a gama kana tasbihin ka kana tahmidin ka lokaci ya cika ne mai tashi sallah a yi da kai ka gama sannan ka zauna kai askar da ake na bayan sallah an san su ga sunan a rubuce a takarda in ka gama su kuma ka yi askar na sallar asuba na bayan sallar asuba ko wanda kila su kuma za su dauke ko wasu mintuna kaga in ka gama su kana da zafi ko ka tafi gida ko ka zauna ka ci gaba ka ƙara karatun alkur'ani har rana ta hudo ka yi lafilan nan da ake wanda ya yi ta alwalarka ba bata warware ba kai sallah asuba har rana ta hudu kana masallaci ka tashi kiyar ka bi ta walaha kamar ladan ta kamar mai aka ce amma wanda ya kuma to kai wannan sannan ka taho gida kila dan bacci za ka yi tunda azumi ne yanzu ka yi sahur ko kuma karatun qur'ani za ka yi wanka za ka yi kasuwa za ka tafi ofis za ka tafi daidai Ka ga duk wani abu kake tsarawa wanda ba kai kadai bane kuna wani tata ka tafi kasuwarka harkokin ka kake na neman abinci ka tafi ofis aikin ka kake ka tafi ainihin makaranta karanta duk dai abin da kake kaga ba zaman banza azahar tayi kai na bilbilin nan kafin azahar yi sallah azhar da kai ka sake kayi addu'o'i kai askar na bayan sallah ayi kai nafila ka ta bayan azahar ka sake tafiya wurin sana'a ka ko ofis ɗinka ko aikin ka akwai zaman banza na hasi dan ya ya aure ka kuka babu sannan la'asar haka ka zo ka yi la'asar kai na filar da ake kafin la'asar sannan a yi la'asar da kai ka yi askar na bayan ta ka koma ofis ko kuma a gida za ka tafi ko wurin aikinka da haka ko ka dawo gida ka ɗan huta wurin huta ka iyalinka za su zo ko za a ɗan gaisa a ɗan huta kila da yamma kenan in ka ɗauka yanzu ne lokacin tafsiri ka zauna ka ji tafsiri a gama ka tafi hada hada shan ruwa ake kana da wani lokacin da shaidan zai zo a wurinka har ya rika gaya maka wani abu ka faɗi ka za ka faɗi ka gama ka da shi a yi magariba haka da kai kai ita ma kai nafilan nan a sha ruwa da kai cikin jama'a da nishaɗi da farin ciki ka yi addu'a shan ruwa ko kai da bakinka a yi magariba da kai ka yi bila ta bayan sallar magariba ka lallafa ka je gida ka dan sha ruwa daidai wa daidai ka cika cikin ka gaban iyalinka ko tare da 'ya'yanka ko tare da makwabtanka sannan lokacin isha'i a kira ka zo a yi isha da kai ka yi a yi da kai dan Allah 'yan uwa in ka dawo gida ka gaji ko baka gaji ba akwai bukatar ka zauna shi nan har yanzu na ga mana ko dai bacci wannan lokacin ko ka gida da iyalinka ka dan ci abin da za ka ci ka kwanta ka huta kila in mai karantun jarida ne ka dan karanta mai ɗan ganin talabijin ne ka ne mai sauraron wa'azi ne ka shi kenan sai bacci sai fa wancan lokacin zai sake kewa maka na tashi ke sabo to akwai lokacin da shaitan zai zo a wurinka to amma ka je ka ci ka koshi ka sami wuri ka zauna ko shedan boyayye ya zo maka ya maka wasu ko shedan na karara aboki ya zo ku zauna ku ke da wani Allah ya sani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allah ya bada ikon taimakawa Allah ya bada ikon sai wadannan kaya Thank you.